Aujourd'hui, vous étiez en compagnie d'Idrissa Sedulia et de Michel Joseph à la mise en bande. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique. sashen hausa na murar amurka voa ke gabatar da wannan shiri na musamman daga ofishin sashen hausa na abuja a kan mitoci goma sha shida ashirin da ɗaya da kuma ashirin da biyar sai kuma ta hanyar yanar gizo akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com kazalika za a iya sauraron mu ta gidan rediyon amfani fara'a sarauniya dalol a jamhuriyar Nijar sai ta alfa rediyo a kumasi ghana Masu bar barkamu da dawa wannan shiri na musamman da ni Umar Faruk Musa zan gabatar daga ofishin nan na Amurka a Abuja. Shirin na musamman na kunshe ne da rahotanni akan kwamitin binciken hatsaniya a Misau da ta haddasa asarar rayuka. daga jamhuriyar Nijar kuma akwai rahoto na taron dattawa da 'yan takarda a kan nemo bakin zaren samar da tsaro da yaƙi da almundahana. A Ghana rahoto ne akan rajistar masu zaɓe ta hanyar kula da lafiyar jama'a a lokacin annoba. Muna nan kuma da shirin a daina shan kwaya da sharhin jaridun Najeriya. za mu kammala da murar amurka mai bayyana ra'ayin gwamnatin amurka duk waɗannan za su zo ne bayan labaran duniya daga washington dc Jama'a Assalamu alaikum. Sunana Mahmud Dalo ga cikakkun labaran duniyar. Ja Florida da ke nan Amurka ta kafa sabon tarihin zama ja da ta fi samun adadi mafi yawa a rana guda na sabbin waɗanda suka kamu da cutar COVID-19. Sabbin alkalaman sun bayyana ne a jiya Lahadi inda jiha ta samu mutum dubu goma sha biyar da suka kamu da cutar a rana guda. Kuma nesa ba kusa ba wannan adadi ya haura na duk wata jiha da aka samu a baya. adadin da ya kusa da wannan shine na jihar california wanda ya kai 11,694 a ranar laraba na sabbin waɗanda suka harbu da cutar a halin da ake ciki jihar ta florida na da kusan jimillar mutum 270 da aka tabbatar suna da cutar sannan mutum 4,346 suka mutu cikin 'yan makonnin da suka gabata hukumomi a jihar ta florida suka sassauta dokokin da aka saka na daƙile yaduwar cutar ciki har da buɗe dandalin wasannin yaran nan na disney world duk da shawarwarin da masana kiwon lafiya suka bayar na a gujewa cunkoson jama'a a ranar da adadin waɗanda suka kamu da cutar a amurka a rana guda ya kai 66,528 a karan farko an ga shugaba donald trump ya saka takunkumin rufe baki da hanci a yayin wata ziyara da ya kai wata cibiyar kiwon lafiya da ke wajen birnin washington wasu manyan 'yan jam'iyyar democrat su biyu sun caccaki shugaba donald trump kan akwar da yawa wani amininsa mai suna roger stone inda ya fi masa watanni 40 da ya kamata ya yi a gidan yari kan wasu laifuka da aka same shi da aikatawa matakin da suka ce tamkar ya yi wa doka kara tsaye ne yayin wata hira da aka yi da ita a gidan talabijin na cnn a jiya lahadi shugaban majalisar wakilan amurka nancy pelosi ta ce ya kamata jama'a su gane cewa ba majalisar dokoki kadai su yi wa karya ba har da ma amurkawa baya ga sauya tunanin shaidu da yi tana mai cewa wannan batu ne da ya shafi tsaron ƙasa an dai yankewa son hukuncin zaman gidan yari na tsawon wata arba'in bayan da aka same shi da laifin yin karya a lokacin da kwamitin robert mala ke bincike kan shishigin da rasha ta yi wa amurka a zaben shida kundin tsarin mulkin amurka ya ba shugaban ƙasa ƙarfin ikon yin afuwa ga duk wanda ya so amma pelosi ta ce za su gabatar da wani kuduri da zai hana shugaban yin afuwa ga wani da aka samu da laifi wanda ke da alaka da wani abu da shugaban ya aikata shi ma dan majalisar wakilai adam shif da ya jagoranci shirin tsige shugaba trump ya yi allah wadai da wannan afuwa a ranar juma'a da ta gabata sakataren yada labarai a fadar white house kelly makaneni ta ce trump ya yi wa stone afuwa ne saboda ba a yi masa adalci a shari'ar ba kusan mutum dubu ɗari shida suka kada kuri'unsu a wani zaben fidda gwani da aka yi ba tare da amincewar hukumomin hong kong ba domin tantance shugabannin masu rajin kare demokuraɗiyya da za su tsaya takara a watan satumba bangaren 'yan adawa a yankin na hong kong ne ya shirya wannan zaɓe wanda ake gani ya saba wa sabon dokan nan mai cike da takaddama wacce hukumomin beijing suka kafa a yankin na hong kong a dai watan disamba ake shirin yin zaben 'yan majalisar dokoki a yankin ɗaruruwan dubban mutane ne suka fita wannan zaɓe a ƙarshen makon da ya gabata duk da cewa hukumomi sun yi gargaɗin hakan zai saba wa sabon dokar tsaro da china ta saka wa yankin kusan mako biyu bayan kisan gillar da aka yi wa wani fitaccen mawaki a ƙasar ethiopia dubban 'yan ƙasar mazauna nan amurka da sauran wasu ƙasashen waje sun nuna jimamin mutuwar mawakin ta hanyar gudanar da zanga-zangar lumana domin nuna fushinsu ga hukumomin addis ababa a birnin minneapolis da ke minnesota jihar da aka fi samun 'yan kabilar oromo mutum akalla 1,500 suka datse wata babbar hanya har sama da sa'a guda a ƙarshen makon da ya gabata mutuwar mawaƙi hachalu ndesa mai shekara 34 wanda aka harbe har lahira a addis ababa a ranar 29 ga watan yuni ta sa 'yan kabilar ta oromo sun haɗa kai domin nuna adawarsu ga firayim ministan ethiopia abiy ahmed ya'yan wata hira da voa ta yi da farfesa henok gabisa na jami'ar nazarin aikin shari'a ta lee university farfesan ya kwatanta wake-waken hacalu a matsayin na juyin juya hali an dai ta zanga-zanga a sassan kasar ta habasha bayan kisan mawakin wacce ta sa aka yi fito na fito da jami'an tsaro hukumomin kasar sun ce an kama kusan mutum dubu biyar sannan wasu 239 sun mutu sanadiyar wannan zanga-zanga lamarin ya kai ga hasai da aka katse hanyoyin sadarwar intanet a wani mataki da hukumomin ƙasar suka ɗauka na kwantar da tarzomar shugaban ƙasar poland andres duda na ikirarin shi ya lashe zaben shugaban ƙasar da aka yi a zagaye na biyu amma kuma sakamakon farko da ake tattarawa a rumfunan zaɓe ya nuna cewa ba a san wanda zai lashe wannan zaɓe ba duda wanda ke da ra'ayin mazan jiya da kuma magajin garin wasu rafal chikowski sun samu kashi hamsin hamsin na kuri'un da aka haɗa inda binciken da wani gidan talabijin ɗin ƙasar ya yi ya nuna duda ya ba abokin hamayyarsa 'yar tazara ƙanƙanuwa a yau litinin ko gobe talata ake sa ran samun sakamakon zaben amma tuni har duda ya fara ikirarin shi lashe zaben bisa la'akari da sakamakon binciken farko da aka gudanar kan zaben shi dai shakovsky ya faɗa magoya bayansa a wasa cewa da zaran an kammala ya kuri'un yana da tabbacin cewa shi zai lashe wannan zaɓe. madalla bayan fitinar da ta auku tsakanin manoma da mataya a yankin misau a jihar bauchi har mutum goma sha daya suka rasa rayukansu masu ba da shaida na bayyana gaban kwamitin bincike da gwamnatin ta kafa tun farko gwamnan jihar bala muhammad ya dakatar da sarki misau da shugaban kwamitin riko na karamar hukumar ga abdulhab muhammad da rahoto idan za a yi tunawa dai a makonni biyu da suka gabata an samu tashin tashina a tsakanin fulani makiyaya da kuma fulani manoma a yankin gundumar zadawa da ke karamar hukumar misau a jihar bauchi wanda ya tilasta gwamnatin jihar daukar mataki da suka hada da hadda dakatar da shugaban karamar hukumar da wasu makarabansu guda biyu da kuma dakatar da masu sarautun gargajiya ciki har da sarkin garin miso kwamishinan kananan hukumomi kuma wakili a kwamitin binciken alhaji nuhu zaki ya yi bayanin yadda aikin kwamitin ke gudana a satan farko da fara bincike. yanzu haka an sami mutane sama da hamsin ana kai ina son tabbatar maka da rubutattun takardu da kuma masu zuwa sai bayani an yi nisa yanzu kusan mutane sun kai hamsin wadda ainihin suka zo gaban kwamiti ana ta kai kuma in allah ya so ya yarda za a dawo da sakamako mai adalci ba tare tare da ya zamanto an zalunci kowa ba sai dai a halin da ake ciki mazauna jihar Bauchin suna bayyana ra'ayinsu kan yadda suke kallon kwamitin comrade abdullahi koli tsohon shugaban kungiyar kwadago a jihar ta Bauchi yana kallon kwamitin binciken ta fuskoki guda hudu a gwamnatance yin kwamiti ya dace na biyu idan kwamiti ya yi adalci zai iya zama zuma wa mutane in kuma ka zo a siyasance to dole a yi sara ana duba mu bakin gatari sannan a zamantakewa zai iya zama musu darasi to in ka duba tarihin gandun daji da burtali akwai abubuwa da yawa a kansa wanda tsohon tarihi ne kuma a gaskiya wasu abubuwan ci gaban ƙasa shi ya haɗe gandun daji da sauran burtali wanda kuma sauran sarakuna da wasu masu hannu da shuni suka samu suka mallake sauran wayannan wurare ta ka'ida ko rashin ka'ida suka mallaki wuraren wani mai sarautar madakin shira alhaji sagir ya buƙaci kwamitin da ya nemo ainihin taswirar da ya fasalta yadda butuloli suke tun da can gaskiya sai dai mai godiya a mai girma gwamna saboda shi abin da ya shafi tsaro ba a wasa da shi in ka lura binuwe da raba duk daga irin wannan rikici cikin burtali da shi ne aka fara har ya kawo yanzu ya kasa shi ya kasa yawa. to a jihar bauchi ma kaga misau misali akwai garuruwa da dama ko da karamar hukumar girma to ya kamata waɗannan kwamitin su yi aiki kamata a ɗauko ainihin taswiran wannan burtali na da da can sai a ba dudduba duk yadda aka san wurin ne a kori waɗanda suke noma a wurin sannan kuma a zo su fulani a basa su kaga an zauna lafiya ana sa ran kwamitin zai kammala aikin binciken nan da makonni biyu masu zuwa abdulwahab muhammad Wuri amurka daga bauchi a najeriya a jamhuriyar nijar kuma kwamitin haɗin gwiwa na dattawa da sauran masana na tuntuɓar rukunonin al'ummar ƙasar don warware ƙalubalen tsaro da zargin cin hanci da rashawa wannan na zuwa ne a shekarar babban zaɓe a ƙasar wanda za a gudanar a ranar 27 ga watan disamba ga ƙarin bayani daga shugaban kwamitin alhaji sabo sa'idu a zantar wasa da suleiman muni yanzu ga zaman ga da haka cikin ƙasar hilinge wasu sashe na ƙasar tilibiri da wasu sashe na ƙasar maradi da sashe na ƙasar difa babu hukuma yan ta'adda na ga cin karensu ba babbaka hamma tazan suna amsa haraji ga mutane hadari na biyu shine babu shari'a babu hukumci dan inda akwai hukumci waɗanga da sun kai ta'asaka ministan tsaro da yanzu an hukunta su kuma mun gama ana ta yi hawainiya ana kwangaba kwambaya amma ana son a ba wani abin na launi na shafafu da mai ba za a yi musu komi ba amma kai waɗancan an ci su ta su biya kuɗi shikenan bayan sabilin abin da sun kai ɗaruruwan soja sun mutu na uku shine duk cikin 'yancin da mun ka samu daga conference national 'yanci tabbatacce shine na hudin albarkacin baki wato abin da mun ka samu daga conference shine wagga gwamnati ga son ta take na hudu in ka dibi abubuwa da yawa zaben da za a yi ba zaɓe na za a yi ba a'a cika sunna ce duk da yake ma duk waɗannan abubuwan da kake magana akan su gwamnati na cewa ta sha cewa tana kokari akan su ina kokari shike wajen faɗin albarkacin baki ko ko moriya da 'yancin da kundin mulki ya baka ya kai akwai waɗansu kwaso yanzu ina kokari inda 'yan ta'adda sai su ɗoko babura 150 su te su kai hari cikin garuruwa ko mutane sannan ko ana cewa a muna da sojojin horon shi masu jirage waɗanda ke kaza ke kaza shin ya zuwa yanzu ina aka kwana a game da maganar ran ta tuntubar bangarorin ƙasa eh, muna cikin yin shi kuma mun ga bangarori da yawa kaman wajen fartattuka mun ga wasu sandika mun ga wasu asosiyasiyon kungiyoyi masu zaman kansu kaman ga yada buka zanta da su sun gamsu kuma yawancinsu duka sun ba da haɗin kai yanzu abin da ake yi za mu faɗaɗa tattamnat bancin shi mu ba a baka ba za mu tsaya za ta yiwuwa kamar mu ga abin da za mu yi 'yan ƙasa ga mun tashi tsaye. Wato a abubuwan da ke faruwa a ƙasar Mali watakila shi ne kuke mafarkin aikata makamantansa? A ba mafarki na ba. Wanga abin namu. Kakin Maliyan su fara mun ka fara. Sai dai ya zan tsakankanin wane da wane raudin sun kasa juna. Da mu da Mali wani waje fa. Eh ƙasa ɗaya ce fa. Wani waje fa. Al'adun ɗaya ne fa. wani waje ma tarihin mu ɗaya ne kenan in kaga abu ya samu mali kamar abu in ya samu najeriya yana zuke Nijar. Honorable Sabo Saidu watakila wasu za su ce a akwai manufofin siyasa ta tare da wannan yunkuri na akwai manufofin siyasa a fili take mulki kuke so kenan abinda muke so bari in faɗi da ingilishi get up stand up stand up for a right wato mutane su tsaye su kare kansu su kwato 'yancinsu shine manufinmu. rahotannin na zo muku ne daga mura amurka a shirin na musamman daga abuja a ghana ma masu ruwa da tsaki na daukar matakan jan hankalin hukumar zaɓe ta ƙasar da ta kare jama'a daga annoba a lokacin sabunta rajistar zaɓe a ƙasar ga rahoton abbas manajan shirin ruda amafu ta ce kamata ya yi hukumar zaɓe ta inganta wayi kan mutane a tsarin tafiyar da aiki na masu rajistar masu zaɓen don rage cinkoso a tashoshin zaɓe yadda za a kau da kasadar yaduwar covid-19 a aikin lura irin wannan za ka yi magana ne da fannin fasaha da kuma dalilin rajistar mutane amma domin duk dukkanmu mun san muna cikin mawuyacin lokaci na cutar coronavirus sakamako da muke samu daga masu lura kusan duka tashoshin da muka kewaya a zagayen farko an da duk kayan aiki akwai misalayya inda muke da matsala game da sa takunkumin baki da hanci kuna ji masu lura din na rahoto a kai har wasu jami'an zaɓe akwai lokutan da suke nuna sun gaji da sanyawa su da shi domin mukamukin zai so ya huta abin da bai dace ba roda amafo ta yi korafi game da yadda ba a cika share fuskar na'urar daukar hoton yatsu wato fingerprint scanner ba. So you have problems when officials are not making sure that the fingerprint scanner is not wiped all the time. This is very very worrying. Akwai matsalar share na'urar ɗaukar hoton yatsu domin haka matsalar nan inda jami'an rajistar ba su kula da tabbatar da an share fuskar na'urar ta ɗaukar hoton yatsu wani abu damuwa ne haka akwai matsalar cinkoso inda jami'an rajista ba su tabbatar da mutane sun yi amfani da ka'idar tazara ta mita biyu a wurare da dama ba abin ka'idar gaskiya ne cewa wasu wakilan jam'iyyun siyasa na amsa kafafen labarai daga waɗanda sun kai rajista kun shaidi haka. Oh, Mun gani ni na ga misali na ga inda wakilan jam'iyyun siyasa da zaran mutum ya rajista sai su bukaci ya ba da katin kaga waɗannan wakilan na sanye da baju wani in ba a iya sanin wakilan jam'iyyun siyasa ne ko a ganin ki. wannan zai iya kawo mana damuwa a ranar zaɓe. ke daya tashoshi ɗari muke da masu lura an samu wasu ababa da sun ka jawo tashin jijiyoyin wuya amma ga dukkan alamu ba su yi zafi ba ɗan kaɗan ne wannan na ba da ƙwarin gwiwa akwai wasu wuraren da aka samu hayaniya mutane na buƙatar su kwatar da hankalinsu ridwanullah muktar abbas sashen hausa na muryar amurka accra Ghana. Tokar a shafa'a ana sauraron wannan shirin ne daga mura Amurka wato VOA. Lokaci ya yi da Binta Yaro za ta gabatar da shirin na nata na Adaina shan kwaya. Jama'a ku da warhaka. mu da sake saduwa a wannan shiri namu na daina shan kwaya. Ni ce Binta Esiro jagorar wannan shiri da muke ci gaba da faɗakar da ku akan shaye-shayen miyagun kwayoyi da illolinsu. A cikin shirin namu a wannan mako wakilinmu na muryar Amurka Ibrahim Abdul Aziz ya shiga cikin garin Adamawa don jin ta bakin wasu mutane da kuma malama Binta Khalid Adam wata 'yar kungiyar sa kai masu yaƙi da shaye-shayen miyagun kwayoyi da kuma neman amsar tambayar menene ne ya haɗa shaye-shaye da fyaɗe wanda a yanzu haka shi ma ya zama ruwan dare a Najeriya. Ga rahoton Ibrahim Abdulaziz daga Adamawa a Najeriya. matsalar rashin tarbiyya da shaye-shaye yanzu haka na cikin kama uwar gami na tabarbarewar tsaro a najeriya kamar yadda na tara a gwarba bamu daga cikin garin yola da jihar adamawa irin zuwa suna shaye-shayen su zuwa daga nan zuwa karfe goma na dare tun takwas za su fara yi karfe goma na dare kuma ga wurin kaso mu ne ba mu samu na yi dalilin haka ne muke hakura muke shiga cikin gidaje irin karfe takwas haka mun yi sallar isha dai muke shiga gida kuma su suna kyawu kusan sha biyun dare kuma daga baya da haka mutane suna shiga gidajen mutane a shiga a ɗauke muna zargin ko su ne ko ba su ne amma dan su suke tara mutanen. Tare ma akan zargi iyaye musamman mata wajen rashin ba tarbiyya ta hanyar sake wa yaro ko kuma shagobatar da shi. Ito eh muna fama kuma muna roƙon Ubangiji Allah ya yaye mu. Uwa ba ta so ɗanta ya sha shaye ba ba ta so ɗanta ya zama mutumin banza ba. 'Ya'yan ne suke kafin ƙarfin iyayensu. Wani uban ya tsaya wani kuma uwa ta tsaya. Da mahajja shin ba ganin da sakacin iyaye musamman mata? Eh wani akwai wani babu don wani yana gargadin dan shi wani kuma ya zubar da 'ya'yan kara zube wani zai ce in ka fita ka je ka kwakulo abin da ya fi karfin ka da min gida to kuma dole zai tsorata eh to gaskiya magana in sun kama in an je karba ka su bayar a hora yaro to amma ai ba kowace uwa ko kuma uba bane kayayin wannan abin da kika faɗa yanzu ni kan ɗana ne zan ce duk abin da za su iya mishi in zai bari su yi mishi kuma ba mutumin da zai aiki ɗa ya ce dan shi ya lalace wannan matsalar ta rashin tarbiyya da kuma shaye-shayen yanzu haka ya jefa wasu matasa ciki ko har da mata shiga mummunar ɗabiyar fyaɗe inda dubun wata da ake kira zainab jafaru ya cika bayan da ta haɗa baki da wasu gungun matasa suka yi wa ta fyaɗe. sai na sa wani yaro sai fitar da ita a cikin ruwa din sai suka kai ta ta bakin gaba da sun kai ta ta bakin gaba kenan shine sai ni kuma sai na gudu sai na sake na je sai ɗayan yaron sai ya kama ni ya rike kwandom a hannunsa wancan ɗin an yi aiki da shi da an ya zo sai suka ɗauke sai suka kai ni wani kurmi shi yaro ɗaya ɗin kenan ɗayan kuma yana rike da wuka ɗayan kuma ba rike da wuka a gujen sai suka je suka fara ni suka fara amfani da ni. to wai ko anya zainab ba ta harkar shaye-shaye kuwa. yana sayar da exhibit. eh exhibit. menene exhibit. yana sayar da wannan taba wiwi yana sayarwa wajen to shine a mu da shi kenan a wajen na sha na bari. ita ma wannan uwa asabar wanda yanzu ɗanta ke samun sauki a sashen kula da masu taɓin hankali na wani asibiti da muka sake sunan asibitin ta ma bai ne da danta ke fama a yanzu. Mun ga yaro ya fara hauka sai zauna daki wani lokaci ya tube riga ina yi wanka fita tsirara ya shiga gani na nan wani lokaci zai yi tube a ido na to abu ya dame ni na ya yi yawo da shi wurare wurare ina ba da na ji wannan na ce to zan kawo za mu kawo shi nan mu ga ko in kuma bai warke ba ni dai na bar ma Allah to yaro na har yana karbi waya yana kira abokanan shi suna hira yanzu. Gani yadda wani lamari ke kara tabarbarewa fuskawa a yanzu ya sa wasu kungiyoyin sa kai haɗa gwiwa da hukumar yaki da sha da fataucin mugan kwayoyi ta najeriya ndlea domin fidda ɗan duma da kabewa sunana hajiya binta khalid adam sunan kungiya ta alliance for youth awareness afia al'amari na shaye-shaye ai kusan ma kaman shine gishikin faruwan wannan fyaɗen a tsakanin yara matasa a yanzu domin idan ka lura a farko da muke magana fyaɗe da tashin hankali da muka samu kanmu a cikin na yawaita fyaɗe a shekarun baya kamar uku hudu biyar zuwa shekarun baya da suka wuce da yawa muna maganan manya-manyan mutane tsofaffi ne kaga wannan duka muna zargin harkar boka ne da tsubbu da dai neman duniya yake kawo shi amma yanzu na yara matasan nan mafi yawan lokaci zaka samu shaye-shaye ne ya kawo shi yara ne matasa wanda sun kawo karfi sannan sun sa harkar shaye-shaye a gaba to daga zarar lokacin da suka sha abin da za su sha to abu na gaba shine kawai me za su aikata dan dama mafi yawa masu yawa yan yara kananan ma ba sa tunkarar yara kananan ma har sai sun sha abin da za su sha kamar nan kusa-kusa mata mafi yawa mun kira ku 'yan jarida ku lura da abin da ko kuma ku je ku ga abin da ya faru awa ce da kawa yar unguwa za ta iya daukan yar unguwa ta ja ta a je gurin da ake shaye-shaye ku dan yin wani abu na daban ba ma wucewa kadai wallahi mutum in ya je gungun wa'annan 'yan shaye-shayen da kyar ya tsira da rayuwarsa za su tare shi su kwantar da shi adadin yawansu a gurin adadin wa'anda za su yi masa fyaɗe to gaskiya saboda Allah magana miyagun kwayoyin nan kusan kamar shine gishikin abin da ya kawo wannan yawaitar fyaɗen duk da cewa akwai hukumar NDL Eh, tana kokari iya kokarinta amma a duba adadin al'ummar da suke Najeriya a duba adadin yara matasa da harkar shaye-shaye ya zama musu jinin jiki a duba hanyoyin da ya kamata a bi ba kadai NDLEA ba ko ƙungiyoyi ne masu sa kai wanda mafi yawan kungiyoyin ma za ka samu gwamnati ma bata san da mu ba amma saboda kishin kanmu da kishin al'umma da kishin 'ya'yan da za a tado da su a cikin al'ummar da muke rayuwa ya zama muka sa kai muke kai kawo a cikin wannan al'amari to jama'a da haka za mu da aya. baya a madadin wakilin murya Amurka Ibrahim Abdulaziz ne Binta S Yaro da na hada shirin da kuma gabatar nake cewa ku huta lafiya sai kuma idan Allah ya kai mu wani mako za mu zo muku da wani sabon shiri. Baban gidan Jibril shigo da sharhin jaridun Najeriya. sharhin jaridun ne da jaridar The Punch daya daga cikin manyan labaran jaridar The Punch na cewa sojoji 356 su ne suka mika takardar su na barin aiki ga babban hafsan sojan Najeriya Lieutenant General Tukur Buratai wanda shi kuma ya amince da barin aikin nasu wanda sun yi ne bisa ƙashin kansu. Akasarin sojojin da sun bayyana hujjar barin aikin nasu wanda ke da nasaba da gazawa a yakin da sojojin ke yi a yankin arewa maso gabashin Najeriya. Sai kuma jaridar Daily trust daya daga cikin manyan labaran jaridar daily trust na sharhi ne akan yadda tsaffin shugabannin hukumar efcc guda hudu suka bar mukaman nasu ba tare da an yaba musu ba hasali ma dai sun bar ofisoshin nasu ne bisa zargin da ake musu da cin hanci da rasayawa a cewar jaridar daily trust kama daga shugaban hukumar efcc na farko malam nuhur bado da hajiya farida waziri da kuma ibrahim lamurde da kuma shi kanshi ibrahim mago na baya-bayan na dukkaninsu sun bar mukaman nasu ne inda gwamnatoci daban-daban ke zargin su da gazawa wajen yaki da cin hanci da rashawa sai kuma jaridar the guardian daya daga cikin manyan labaran jaridar the guardian na dauke da hoton shugaban ƙasar amurka donald trump sanye da takunkumin fuska a cewar jaridar the guardian a karan farko shugaban ƙasar amurka donald trump ya sanya takunkumin fuska duk da cewa yana adawa da batun sanya takunkumin da ma cutar ta coronavirus a lokacin da shugaban amurka donald trump ya kai ziyara wani asibitin sojoji ne da ke kasar ta amurka dai ya sanya takunkumin sai kuma jaridar premium times da ake bugawa ta yanar gizo daya daga cikin manyan labaran jaridar na cewa yanzu haka dai tsohon shugaban hukumar yaki da cin hanci da rashawa a najeriya efcc bayan magu ya rubuta shugaban kwamitin da ke binciken sa justice ayo salami bukatar a bada belinsa a wasikar da ya rubuta ta hannun lauyansa wahab shitu ibrahim magu ya bayyana cewa har yanzu ba a gabatar masa da laifukan da ya aikata ba a inda kuma ake gudanar da da tambayo akan wasu mutane da bai sani ba ko kuma bai da masaniya abin da suke faɗi a kansa sai kuma jaridar the nation ɗaya daga cikin manyan labaran jaridar the nation na cewa diyar mataimakin shugaban najeriya professor yemi osibanjo da ake kira kiki ta bayyana cewa ko kadan ba ta da masaniya game da wani gida da aka ce kudinsa ya kai na naira miliyan ɗari 800 mallakanta a yankin wusatu da ke birnin abuja a cewar diyar mataimakin shugaban najeriya kiki tun a shekara ta 2017 ne take zaune a wannan gida a matsayin yar haya tuni dai dama mahaifinta mataimakin shugaban najeriya su banjo shi ma ya kalubalanci wani zargi da aka masa cewa tsohon shugaban hukumar efc ibrahim magu ya bashi naira biliyan hudu daga cikin kudaden da ake kamawa babin ya murya amurka daga najeriya yanzu kuma lokaci ne na sharhin mura amurka da zai bayyana ra'ayin gwamnatin amurka a lokacin da yake jawabi a kan barazanar da gwamnatin kwamnisancin china ke yi sakataren harkokin wajen amurka mike pompeo ya faɗa wa mahalarta wani taron tattaunawa kan dangantakar kasashen amurka kanada da na turai da ake kira transatlantic cewa ya kamata mu magance wannan kalubalen tare a jawabin da ya yi ta yanar gizo a taron na brussels sakatare pompeo ya bayyana cewa amurka ba tana tilastawa kasashen turai su yi zaɓi tsakanin tsarin cana na mulkin kama karya ko kasashe da ba na kwamnisanci ba ne. China da kanta ke yin wannan zaɓin tsakanin 'yanci da dimokuraɗiyya. Pompeo ya ce matsalar da ta zama dole duka shugabanni daga ɓangarorin ƙasashen na transatlantic su magance ita ce ta yaya za mu kare 'yanci da dimokuraɗiyya a dukkan ɓangarorin ƙasashenmu da kuma kare 'yan ƙasashenmu wato 'yan ƙasashen tarayyar turai da amurkawa daga munanan ayyukan da China ke yi. Waɗanda suka haɗa da ayyukan soja na tsokana a kudancin tekun China da iyakar ƙasar da india. da shirin nukiliyar kasar da kuma yi wa kasashe makwabtanta da ke zaune lafiya barazana ya kuma ambaci yadda canar ta saba ka'idojin ƙasa da ƙasa ciki har da na hukumar lafiya ta duniya WHO da kuma jama'ar yankin Hong Kong. Sannan ya kuma nuna yadda gwamnatin kwamnisancin China ta yi rufa-rufa game da coronavirus da yadda take amfani da wasu ƙasashe don haɓaka tattalin arzikinta da satar fasaha da kuma tarin keta haƙoƙin bil'adama. Ya ce saƙona na yau shi ne dole ne mai aiki tare don mace gaba da gwagwarmayar ƙasashen transatlantic na gane ƙalubalen cana don kare al'ummominmu da wadatar mu da kuma makomarmu. Don mu cimma wannan burin, Sakatare Pompeo ya sanar da cewa Amurka ta amince da wani kuduri da babban wakilin tarayyar Turai kan harkokin waje da manufofin tsaro Joseph Borrell ya gabatar. don buɗe wata sabuwar tattaunawa tsakanin amurka da eu kan china wadda mr pompeo ya bayyana a matsayin hanyar tattauna damuwar da muke fuskanta game da barazanar da china ke yi wa kasashen yammacin duniya da kuma akidunmu na dimokuraɗiyya ya jaddada cewa gane barazanar da china ke yi ba yana nufin cewa ya zama dole turai da amurka su zaɓi tsakanin harkokin kasuwanci ko tunkarar gwamnatin kwamnisancin china ba ne This had been cewa ita ma China tana bukatar kasuwannin. China na bukatar hanyar samun ilimin ƙasashen yamma yadda suke yin abubuwansu. Ya kamata mu tabbatar da cewa sun yi hakan ta hanyar bin tsari na doka da yi wa ƙawancen ƙasashen na transatlantic amfani tsawon waɗannan shekarun. Gaita ga kasashe abokanan Amurka da ke turai a cewar sakatare Pompeo da ce mu kare waɗannan ɗabi'u a wannan lokacin ta yadda za su kawo sauyi a duniya da makomarmu mai kyau kamar yadda suka yi a baya za mu kara waɗannan ɗabi'un tare wannan shine sharhin murya amurka da ke bayyana ra'ayin gwamnatin amurka masu da wanda muka kawo ƙarshen shirin na musamman a madadin mura amurka ni umar faruk musa da na jagoranci shirin nake cewa mu zama lafiya wasu